باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكلنا في الأمور كلها ولا تأثر علينا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نحمد الله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الآن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da waɗanda suka daga matakin ƙasa har ƙasa na ruwa Allah ta'ala waɗannan jahohi namu Allah ya tsara musu albarka ya ko kowa yadda ya fara da maƙwabtanmu da waɗannan da sauransu Allah za mu wata ke cikin wannan ƙasashen namu na bikin jirgin Allah da kura da yi mana ka yayi mana Allah da kura da ya mana ka yayi Allah kawo mu wasu tsoron shekaru da tsoron da Najeriya lafiya kawo mana ci gaba a cikin addinin mu da tattalin arzikin mu alhamdulillah kan kuwa ga shi mun zo inda za mu tsora karatun mu inda muka tsaya a cikin wannan sura da girma suratul baqara inda muka tsaya kamar sauran surorin alqur'ani masu girma za mu tashi aya ta goma sha bakwai masaruhun ma sai ya za a ya yi kabi annifafar itikadi shi ne yana hicin da mutum zai kudurta Allah ya mai da addinin annabi baya ya zan musulunci ya naskata kamar yadda su abdullahi ne wani ibn salu sun kai zama a ran su kullum sun su kai sha'anin annabi ya baya ƙur'ani ya tafiya da wani kanta in musulmi suka samu wata jarabawa su yi farin ciki su ji daɗi da wannan to wannan shi ake cewa al-nifaqu bi itiqadi al-kufri mai irin wannan kafuri ne ko ya yi sallah ya yi azumi kuma inda ma za a kai shi ƙasan ƙasan wuta innal munafiqina fi الدرك الأسفل في إلى النار ولم تجد لهم نصيرا ترجع saboda nasu ɗabi'ar ta ma wuce ta kafirai don shi kafiri gaba da gaba ya fito bayan so amma su nokewa sun kare suna cikin kusu ko ayi to sannan akwai aljabafal amali wannan shi ba ya yake kadi ba ne wanda galibi yana waruwa ga mai yawan musulmi Allah man ya haru Allah ya tsare a cikin hadisi ba a kisa tsarin sallam a ce arba'un man kunna kana minafikan khalisan ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وعنين وند زي سيرا لك وإن من إذا حدث كذبه وإذا وعد أخلف وإذا أكمل خان وإذا خاصم فجع لأن إذا سكى حقوق فأنا كما أن النفاق النفاق العملي muna yanki na aiki mutum ya tsora ba shi musulmi amma yana karya yana cin amana yana saba alkawari kuma in ya samu saɓani da mutum yana ke biya hanyar husuma ya yi yaudara ya ci amana da sauransu ina in dai bai kudurta cewa addinin musulunci ga naskasa ba shi duka waɗannan nufaki ne na fiskini fasikanci ne mai zan nufakon sosai ba amma nufakon kofi wancan to ko mutum yana iya haɗa waɗannan da wancan sai yana abin a ƙara ƙarfi Allah ya sani to Allah yana cewa masa rumu abinda an misalin su mina ga kannan waɗanda ke da annifafa da ya kari alƙuri misalin su wato tabbatacce ne ya fasuwar bayan da baƙin abinda a cikin su a cikin minaficin su ga matsalin da su na ƙwadana kamar mutumin da ya kunna wuta da sauƙada shi ma da yake a ƙada ne asali ne wannan siyada da an ka yi ta sinu a cikin wannan ba za ta yi tasiri da canza mai ma'ana ba na asali sauƙada ya nemi a kunna amma a ƙada ne ya kunna wuta da sauƙada to shine yake sauƙadar ma'ana a ƙadar نارا وكما أنا إيه ما أنا إنت ولد تنياني من أخونا بيوتا كما يجب أن أستبعاني يبدا تفسير بالصار يجب كما أنا إيه دوكت أينهم أبن زيادة شا سلم استوقد يعني من أخونا أما لنا ما نجد أولاد وما شيني أبن الجمهور المفسرين سنتجري أخير cewa wannan ziyara ba ta da tasiri a canza wasu irin kama matsalin da dukkan wadana ran kamar sai mutumin da ya kunna wuta ya rura ta yi zurmata a cikin duhu a ce mutum yana cikin ɗaki mai duhu misali kamar irin zamanin mutum na an ɗauke wutan tanki yana da gajila hannun zamu ce ya kunna ta ta ga ita na ran kenan ai a na ran ya kunna wuta falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da wannan wutar sai ya dame ta haska mai A larar ma hawlahu ta haskake abin da ake waye da shi ba a fara yin ganin abin da yake ciki yanzu bi hali ne da halin da yake ciki wata ba'a in yana jin sanyi ya yi goso da wannan wutar ma'ana ya kulla ta ɗaiki abin nan eh, wa amina min ma ya faru kuma ya amince ba duk abin da yake jin tsoro in yana da tsoron wani abu yan kusurniyar da ya gaji da kulla hijira ya gani duk wani abin da yake ji na tsoro ya kau da shi sai ga ashe motsin da yake ji ashe kyanke su na kaga ya samu faro ashe a'a wani dan karamin faro na dai tsanya eh, ce komi komi ya kama ya mai barazana cikin duhun dare da sai ya gani na Allah wani nuna ana cikin haka sai kawai Allah ya tafi da annuri hasken ai eh, a ƙafa abu Allah ya bice shi annuri din nan da zai ke tsari wanda dama shi an makasujar a kunna a samu hasken ba wai wani abu ya sa ya kunna ba wutar sai don samun haske ya ga abin da yake ciki ya ga halin da yake kawai suna cikin wannan hasken sai kuma an ka fice shi ba ba kawai zulmanta sai suka ci gaba da tabbata ta wanzuwa a cikin duk وصوت للطرور وبرد للسنين شدد ونحيا عن magani ne ya ji hoto to sai ma da ce wannan da kun da mu'min da Allah ya ce zaba Allah bi nurihim sai bai ce bi dawihim ba saboda ni yace saboda ai ka ga canja falan ma Allah ko to da ba a tibi siyakin nan sai a ce zaba Allah bi dawihim amma sai Allah ya kuduli daga zau ambaton zauku ya ambaci nuru saboda ni ha sai la zan don kada a zaci ibqa a malusan ma nuran raguwa abin da ake ce ma dan haske dan cito domin a nuru bai kai da abdau ko da kamu abdau ya yi da ya yi yawa harshen laraba a laraba harshen su mai faɗi ne da yawa suna da bambanci a sauku da annu an gane ko to annu da ilin ne yana da ɗan rauni haka amma a sauku shi ne mai hajjin ƙwarai an gane ko kamar ba batun ya yi nisa ga hijira sai a ce nuru ha amma in kana da caji mai hajji sai a ce sauku an gane ko sai Allah ya ce zahaba Allahu nuri gaba ɗaya ko ko ɗan ƙaramin haske ma bai bar musu ba Allah ya ce da shi yake dauka ablahu min al ba da ce domin kuwa lauku ya yi kaiwa matuƙa daga annu a harshen larabawa fa inna al izhabar nuri an hundar kulliya abinda ake so a karantar da mutane ne gaba ɗaya ba su da tsallin haske gaba ɗaya ba da shi wajen ma'azzamira mura'atan da ma'ana allah ya ce masa zan kama sarin da sauka da naran falan ma'ara'ar ma'arau sai ce za a Allah bi nurihim nurihim kaga yayi jam'in dalili ko mura'atan da ma'ana allah don tsarewar ma'ana allah domin mafuli yana ba da ma'anar canji da ma'ana canji da lafazi yake ba da ma'anar musulunci wata lafa, mu bai zama mata ne ta su a cikin dubbai na yusuru da ba su gani da haka dubban da suke ciki ga duhun ɗakin nan da suke ciki ga duhun kahirci ga duhu duhu da cikin duhu zonoma ma aurahum ba sa ganin abin da ake waye da su mutu hayyuri na al'adun su suna ilmuwa su dimauce an ɗariki suna ainihin ilmuwa da hanya ba su gane ta na menene nan gaba ƙa'idin al'adun suna masu jin tsoro baka zalika haɓura haka nan waɗannan munafikan sun shigo cikin rigar musulunci amanu bi izhar kalmatul iman ka gani ko sun yi imani da bayyana kalmar imani kamar hasken wutaccen sun bayyana da imani fa'iza matu ja a hannun kawuwar azab to da ba su da imanin da na gaskiya amma wannan hasken da ya amfani su abinda a amfanin hasken nan sun ga abinda suke ciki ko sun kauda tsoro sun aminta sun sha ma hoso ga wutar duk sun jaye duk wani damuwa to haka nan na da kyai. shigowar su cikin musulunci ya amfani su ba a yaƙa su a matsayin kafare ba a kwashe da nima su a ga ƴaƴansu a bautar da su kai hasi nima ya an tashi rabon wani abu na nima ana ba su kaga sun amfana wannan hasken na musulunci shigowar su ya amfani su amma kai cin radda ake buƙatar amfanin wannan abin da gaske to sai ka za ya za hasken su gaba ya bushe dan da ma ba da gaske sun karɓa ba sun shigo ne don ɓace sau Allah ya shi ba ka annifakun alkufri har yanzu ana iya samu ne cikin al'ummar musulmi waɗanda ba su yi kusa da ilimi ba ba su yi kusa da addinin musulunci ba don duk mai ganin cewa wani abu ya bunƙasa ne ya da musulunci kamar yadda turawan yamma suke cinna ma mutanenmu ganin cewa addinin musulunci addinin fitina ne addinin tashin hankali addinin kaba wai ka ga musulmi na liyawa da baki ne ba yadda za a yi a samu ci gaba a riya ko a duniya a samu zaman lahiya sai a rika demokuraɗiyya hanya ne demokuraɗiyya ba a inda ta haifar a duk duniya in ba falasɗi ba ko a amerika da wacce da babanta ko a ingila da faransa ba inda demokuraɗiyya ta amfanar da mutane to sai mutum a ga yana bugun gaba na cewa ai wannan abu kaza wato jayayya ne da son kada demokuraɗiyya allah ya kada demokuraɗiyya Ni hawa nan da sadda an kai musulunci na ƙwarai mutane sun amwana sun sha daɗin zaman lafiya sun sha daɗin dukiyarsu da amfani da amma yanzu demokuraɗiyya da kuma haka mana in ba kashe kashe ba a cikin ta daga za a samu sadda an kai misali tashin sha'anin shari'a in ka ji dogon ɗan boko waɗanda ka kiyayya da addinin nan ba su san addini ba kawai suna suka shari'a suna sukar ce ai kaza ne ai kaza to wannan ba su sani ba sun wada cikin irin wannan hatsari don suna ganin cewa addinin musulunci gara baya faɗi ƙasa warwat wallahi wasu sun yi ta fatar abin da ya cimma shari'a haka ya cimma ta wasu ma da hannu su an kai haka yanzu kai da ganka da labarin shari'a don riko cikin kowace harka sai kaji an ce shari'a shari'a shari'a an mai da abin zama kamar yayi ya wuce alhali ba yayi ba ne harka allah ce ta haka allah ya sifanta mana masu minahinci na na gaske waɗanda adda nifakul amali nifakul eh, su abin da su. shigo wadda sun kai ma addini ba don ya ci gaba ba su don kare kansu kawai su ɗan lakaci amfanin addini su tsira da shi summun na summun mutumin hayayyun fahim la yarjiyun mun su summun fatan kwarame ne daga waɗin magana an alha summun eh, kwarame ne an sama haƙƙi daga bin gaskiya an haƙƙi daga gaskiya fara yi suna rusa ba a kabulu wasu ji gaskiya ba sa karɓar gaskiya saurari na karɓa sun ta dai kan gaskiya ne an ka faɗi amma ba su karɓar wannan abin su yi aiki ne bukumun bai bayi na bakunansu ba su iya faɗin alheri bala ya kuma nuna za ta ba sa faɗin alheri rumuyun makahi ne idan su ba su gana ba su gani ba su gana musu gaskiya ke lura da gonakin shari'a ba la ya rauna hu ba sa ganin gaskiya wanda ya su nuna kai ba su dai bari a ba su dawowa an balalati da gabanin fada sun riga sun yi zurfi cikin fada sun yi nisa Allah ya kare to haka nan duk wanda ya yi nisa cikin fada za ka gan duk abin da aka waɗi na gaskiya bayan kunne ne duk abin da yaka gani na gaskiya bayan ido ne baki ne kuma tafi ya hurta magana ba gaskiya ba Allah ya tsare mu da irin wannan sifa mummunan sifa ce na'am aw ka sayyibin min as-sama da ana ruwan sama a samu fauci ayari maka ba ana ruwan sama ka asali matsarin kamar mutanen da ake yi ma ruwan sama wa asu asalin yadin nan sahibi din nan sayyu sayyukul min saba ya su ayyanda kamar mutanen da su ruwan sama ke saukan maganar sama da abin da ya tsaga garin su sama abinda a sama a nan ba ana yin waccan ta koli ba kullum ma alaka ba huwa sama duk abinda ya tsagu da kai to shi saman kai na haka ana ce mai asahab sai wannan fassara mun ji ganin ta ƙararren mu mutanen da mun kai zamanin da muke shiga jirgi a wuce zai ka gawa na saukowa ƙasa a wuce zai to ne ake ce girage zai fihi zulumatun a cikin wannan giragizan akwai dukwai mutakafi ba wa'anda suka yi cincirin dukwan nan ra'adun ga tsawa wa farkon ga kuma wajiya duka wa'annan eh, tashbihati ne wa'anda Allah ya sifanta irin ƙaryan hujjojin Qur'ani da irin haska da ni da ni gare su yadda za mu ji ƙarin bayani eh, na'am wa barkun da walƙiya narun ta ita walƙiya wata wuta ce wadda take fitowa daga giragizai inda haka kaki idan girgije ya gabu da kan uwa ne aka zoza a tattama ainihin za a kyaskata su ba a ruhu ba a wata karuji ma'a zalika sa'a daga nan sai a samu awa ta hito tare da eh, walƙiyar nan to wannan misali kenan da Allah ya sifar da alƙur'ani da ruwan sama saboda alƙur'ani yana da amfani haka kamar yadda ruwan sama yake da amfani ga ɗan to haka alƙur'ani Allah ya sifar shi ga masu imani waɗanda ba su da imani duk da haka da ruwan za su amfana da su ne a cikin ruwan na akwai ruwai wai ma'ana a lokacin da ake saukar da ruwan saman nan su waɗannan munafikan da ba su karɓi wannan alƙur'anin ba to suna jin nau'in duhun abubuwa waɗanda ba su ɗebi na hukunce-hukunce Wa adu kuma suna jin tsawa in ana wa'azi da ƙur'ani sai su ji kamar wani abu ne ake bugun su da shi ne tsawa wa barkun kuma ga wajiya da ke kalla musu in ta haska sai su ɗan yi gani su yi tafiya kamar mutumin da yake tafiya ƙasa ana ruwan sama ga hadari ya taso yana cikin tahiya bai da hitila hannu ba a yana tsoron hanya ga tsoron ruwan da su sauko da yawa su da kai yana jin tsoron a yi tsawa amma kuma in an kai wajiya ta kyalla mai sai yi amfani da hasken wata ne shiga wannan hasken maza maza sai ya kaka ya wuce inda yake ko ba haka ba mm. to haka nan ainihin alkur'ani yake gare su su mina ga gare ga tsoro na Alƙur'ani da an saukar da hukunci ne suna jin tsoro kada a ce da su ake amma kuma in abin da ya yi musu daɗi cikin ƙur'ani ya zo sun shiga cikin wannan kamar wanda mai wakiyar can an ka kyalla mai ya shiga cikin wakiyar ya wuce da ta'aluna a tsari ahu suna sanya kanun yatsu su ai a namirahun shi ne sun su bi a zanen cikin kunnuwansu min a sawa'i saboda tsawa idan suka ji ainihin wa'adin ƙur'ani ba su son ji ne saboda ƙur'ani yana daga su to da sun ji wannan sai su sa ya kusu a cikin kunduwa kada su ji min ajalin sawa'i saboda tsawon nan kada ta buge su Wai ya fi shahida ita tsawa ita ce tsawa matsananciya da Allah ya suna uha don kada su ji ta a nan duka tasbihi ne Allah yake yi ga irin yadda suke gudun Kur'ani. in ne suka ji ƙur'ani za a ba da misalai to za su jaye su za haka za su gudu sai su sa kunnuwansu eh, wasu ya su su baɗe kansu da alƙur'ani wasu sa kunnuwan ko su sa gudu su da su ce gwargwadon gudun na gwargwadon ladarka da wata inda duk an ka ce za a yi wa'azi za a yi karatu sai ka ga gaba ɗaya ya ɗauke kaya ne kada ya ci sai mutane suna tsargon mutane suna tsargon mutane an haɗa mura bacci, an haɗa shakatawa an hana muna musakata manila shi ke nan sai ya kaga ke nan kamar ya sa hannunsa a cikin eh, yatsarsa a cikin kunnensa don kada ya ci kazalika hadarar bauti don tsoron mutuwa kawbata ba ya don tsoron wannan jin mutuwa shine kamar wannan wa'azin da ake masu kamar shine mutuwa da yi kazalika haƙula ya zana zanar qur'an kamar haka ne waɗannan su ma idan alƙur'ani ya sauka wa fihi zikrul kulli kuma cikin Alƙur'ani na an ka ambacin hukuncin kafirci al-mushabbah da zulumati wanda aka da shi kafirci da zulmai wal wa'id alaihi kuma aka yi ambaci ƙyatan da aka yi akan kafirci al-mushabbah da ra'ad wanda aka da shi da tsawa والوجد البينة يقوم وجوجي بينا نو المشبهة بالبركي وعند سكونا أن كما تأسد آوة يسدون آذر آذر مشبه بالبركي المشبهة بالبركي والوجد البينة المشبهة بالبركي وعند أنك كما تأسد وجوجي بالبركي يسدون آذرهم سنة دعاء كل نور لأن لا يسمعون وإذا انقذ سجوان وجوجي wai milu ilal iman ballan kana su karkata zuwa ga iman ba su ji ba balle su ji a ce sun karkata da iman to wanda ya gudu ya tafi a kai bai bai halarta ba ya jiya bai san wanda an kace ba ina magana ya karkata zuwa ga iman wata tidinihim da kuma bayan addinin su wa huwa bayan addinin nasu idan a wurin su mutum kama mutuwa shi za ka sun ɗauki dai gara ma dai su mutu da ake sun ba addini su don haka sun ɗauki cewa addinin da sun ka tashi na gare shi to suna na ne wallahu mu'ikun da kafirin Allah ba wanda ya kewaye ni da kafirai ilman wa qudratan ilmin sa da cika ikon sa ya yakutuna hu ba su kuce ma Allah dan inda mutum ya gudu yana hannun Allah duk inda ya ce inna Allah ya huwa bala ko ina yake yana da hannun Allah to kaga duka waɗannan sifofi ne waɗanda Allah yake shabbahawa ga irin yadda kafirai suke da yadda ne munafikai suke su munafikai ga halin يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما igiyar da yake tsallawa su ne hujjojin can masu ƙarfi sun yi kusa da taɓa absarar musu karke ganin su idan hujja tattake su sai su yi kamar su mu ya kusa ha da sura shi ne al'alƙaɗaku hizga abin da ƙaggawa haka kullama abuwa alamun wajen zai sadado ya haska musu sai su yi ta a cikin wannan kamar yadda wancan da a cikin eh, eh, abin nan lokacin da ana saukar da ruwa ga duhu yana tsoro ga tsawa yana tsoronta ga ruwan ga duk da amfaninsu yana kuma tsoronsu da kai don haka amma kuma duk da haka in an yi walƙiya sai ya amfana da walƙiyar nan sai ce an ƙalla na hanya na ganta ai ga hanya na bari in shi zane to haka nan na yake su kullama a alahum mashauri ko da yaushe ya ya haska musu sai su yi tayi a cikin wannan haskin na na ainihin Shi eh, shine kama abinda abinda suka so cikin musulunci in sun kaji an wada abinda ya kulke su ya ba su shawa mashauri ne sai su yarda su yi tayi a cikin wannan amma duk abinda bai burge su ba to suna ba shi bayan su duka ba su ba فإذا أظلم عليهم قوم أما إذا يجدوا sai su ɗaya kamar yadda mai tahiyar ana ruwan sama ga tsananin tsoro ga duhu bai sai inda zai aza kawa dai ba da an ɗauke hasken wasiyar da sai ga gata cik da haka nan na hiki wanda da ya ji abin da ba shi ya kaso ba cikin karatun musulunci cikin tsarin addini sai ka ya sa ci ya ci biya ya ci ta ya ya ci da da ba a fi zauri wai za a zamanin abu aiwa abu sai su tsaya tamfilin wannan tashbihu tamfili ne ni ibadi ma bil qur'an saboda irin motsa tsawar da abin da ke cikin qur'ani yake yi min al hujjati na hujjoji qulubahum yana zaburar da ya motsa tsar da zakatansu an gane ba shi haka an ka fi irin wannan cewa hujjojin qur'ani suna kada an ta zuciyar suna ba wata zikon da ma sami ubi min ma yajibu kuma suna gaskatawar abinda suke so cikin wannan wa'azin cikin wannan karatun cikin wannan hasken na alqur'ani duk abin da ya zo musu ya ce ah, alqur'ani ya ce mai wannan sai su bi wannan kamar wanda bi wani ta ya dama ya ga ɗan wurin bi ya sheka da shi ma haka na shi wata jikon da ba ta mai ofi yin mara da gangantawar su da abin da suka ji cikin ƙwarani abin da suke so sun sun ji abin da ya musu daɗi na ce a wannan ai gaskiya ne ai shi ne sai su gaskata wa hukumar amma ya farahu da kuma tsayawar su cik ga abin da ba su so duk abin da sun kaji bai yi musu daɗi ba to ba su da yafe. wannan shine annifaqul ijtihadi al-kufri walau sha Allah da ma Allah ya ga dama na za ka fitar yin ai da ya ta yadda dukkan nan nasu ya ta yadda komi nasu yadda ya ta yadda na hakikani to waɗannan na gahili ma sai ya ta yadda jin su banci. ya ta yadda ganin su su bar gani ya ta yadda wato magana su ma gaba ɗaya kamar yadda Allah ya yi ma mutanen annabi Luka alaihi salam inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka kawai ainihin jibrilu alaihi salam ya shane su menene faɗa masna a ainihin wa absata haɗa masna a ayyunahum Allah ya ce muka shafe idanuwar mutane annabi muku gaba ɗai lokacin da jibrilu ya zo ya sa ni ne kawai ya shafi ko su na su goshin gaba ɗai ya koma kamar ƙeya baya da kai fa kana azabi wa rabbu Allah ya ce ya ya azaba ta da gargadi da ga wanda bai ji ba to su muna hikkan nan inda ma Allah ya ga dama sai ya musu haka a mai da buskokinsu da kulluwansu, da bakinsu da komai shi koma kamar baya ba su ji za su ganin gaba ɗai da ma sai Allah ya ban musu na zahiri amma na baɗinin wanda kuma shi a almaksudu da zakari shayar Allah ya kare mu da haɗari ka ta iyakar mina yin cike na a share ma mutum zuciya dai ba ta tuna tunanin alheri baki ne bai wani alheri wata ainihin idan sa ba su ganin alheri ko ni na shi dai babu alheri tare da shi walau sha Allah da Allah ya so la hasara bi tab'im da ya ta yadda jinsu جاء بمعنى أسماعهم وأبصارهم بالنص الظاهرة كما ذهب بالباطنة كما يتيتر وتأفعل ويير تجد إن الله على كل شيء شاءه قدير لأن الله تعالى بدأ أبن يسوع إن يسوع أيك تاجي قديم من تكتيك وليه wa minhu daga cikin ikon Allah ishabu ma bukira tafi da abin gada an ka ambata ga matan da Allah bai so ba to bai ba sai suna gani kam da ido suna magana da baki zuciyarsu tana ɗan kudurta musu abin da suka so amma da ba abin da ya kamata su amfana da shi bai amfani su ba Allah ya kare ya ayyuhan nas ya gabata Allah ya ambaci mumine da aya kusan biyu zuwa hudu kafirai ba a wuce aya biyu zuwa uku amma minafikai aya goma sha saboda sifar birahimci ba ta da kyau ana kawar walar zarenka da abawa ana ta faɗa man muminai ga hawa da minahinci yake ga haɗari ne ku guje shi to bayan allah ya gama ambaton dukkanin wannan sai ma da yake sun ba da an zakara asnafan nasi al'arba'a fi ma ta kaddama bayan Allah ya ambaci kashe-kashen mutane kashi hudun nan a cikin abin da ya gabata wato ya ambaci muminai tsinsa ya ambaci kafurai tsinsa ya ambaci yahu ahalul kitabi ya ambaci mai mala'ikai to kaga wa'annan su ne duniya take tare da su ko ina in ana so a kasa su hudu su ƙara yawa in ana so a dukkule sai ka ce uku ne kawai mumine kafurai yana kai to bayan dai Allah ya ambaci waɗannan kashe-kashen wa ma wasafahum bihi min as-sifat kuma da abin da suka yi sifanta su da shi na sifofi na mai imani ya faɗi sifarsa kafuri ma ya faɗi sifarsa ahalin kitabi ya faɗi sifarsu munafikai kuma an ambaci ta su sifar ta tamayyaza kullu sinfin an sinfin akhar wadda wannan sifar ita ta bambanta kowanne kaso daga kason na daban ma'ana sifar masu imani ga halin ga abin da suke to ya bambanta su da kafin su ko kafurai ga su sun bambanta da alul kitabi alul kitabi ga su sun bambanta da munafikai dan munafikai ga su jama'ahum bi da'awa ila Allah eh, sai Allah ya haɗa su a cikin kira zuwa ga Allah ya ce duk ku taho zuwa ga Allah kowa a haɗu gaba ɗaya a haɗa kai a yi tahiya tare wa ila tauhidihi da zuwa kuma ka kaɗaita Allah da ubudiyyarsa da kaɗaita bauta وجمعهم في الدعوة لشيء الله يحقل فشكين كنا أزواء فبتاء الله بتوحيد الساب فقال في الله يا أيها الناس عبدوا ربكم هذا من قبل؟ نعم يا أيها الناس الله يتشي يا أبو مجالش أجانا بو؟ نعم أبدا الناس أنا نعم مجالي المكلفون عندما لهم أصوله saboda sai wanda yadda isa Allah ya yi magana da shi shi aka nuna an gane ko wanda ya isa Allah ya yi magana da shi wanda ya isa Allah ya yi magana da shi shi an mukallaf za ka kenan an ambace shi nasu amma ana nuna al kuma. ya ku balagagun mutane maza da mata ta duk duniya wanda shi shidabun lahi ya kwanta. sai ma da ya ta'arifin nida ya ce an nida bil asli abinda ake ce ma kira a asili kira in an ce an yi kira da asili talabu istibalin murada. neman muskantowa wanda ka kira in ka ce zaidu kana mai da ke cin kawo ka kana da magana ne kenan kama Allah yana cewa mu muskanto shi mu bayi ne ga bayanin da zai yi mana an gane ko kuma shi ne daɗi yana tahowa da ainihin ma'anar wata ainihin ishfaki yana tahowa da ma'ana dai da daban-daban to amma a nan allah ya kira bayansa don ya ba su umarni Wani muradu biyu huna at-tanbihu amma nan da ake yi nan da aka ce ya ayyuhan nas wai ana nan a faɗakar da su don an riga an yi magana an daddale ta don alamun zabi an riga an daddale magana ga iyaka sake kira ɗaya ne Allah ya yi don ya tunatar da mu wal maqsud bin nasi jami'ul mukallafi ana nayin mutane anan su ne baligai waɗanda adda al-mawludi na waɗanda an duniya wanda abaliki ya shiga cikin wannan kira Allah yana neman ya saurare shi ya fuskanci Allah ya jimi, Allah zai cewa ya yi ya ayyuhan nas ya ku mutane i'budu rabbakum ku barka wa ubangijin ku da ibudu bit tauhidi wa ilmihi ku barka wa Allah da tauhidi da wajensa sannan ibada shine wato al-khudu wal iz'am ta jawuwa da kaskantar da kai ta cikakka ga wanda kake wa ibadar nan daga kuma ibadar waɗi da rinta amma tauhidi shi a abu na harko wanda ake son kowa ya tabbatar ma Allah babu shirka da Allah ka haɗa shi shi kaɗai. kada ka haɗa shi da kowa ka bauta masa shi kadai to wannan abin da ake cewa bauta kenan to wa da wani tauhidi wanda ya haɗa da sallah eh, da azumi da zakka da hajji in aka kuma mu'amaloli sai ya zan shi musulmi قل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لكن أنت أدم musulmi kam yana ƙarƙashin wannan ayar kul inna salati ka ce sallata wa nusuki da kaga da sallah da yanka aya guda ta haɗa guda haka musulmi yadda yake yin sallah haka yake kulawa da sha'anin yanka wa mahaya da abin da zai tafiyar da rayuwa ta gaba ɗai wanda duk harkar da ni shiga cikinta in noma ni kai harkar rayuwa ta sai da Allah ya ce in kiwo nike yi harkar rayuwa ta sai da Allah ya ce in sana'a nike yi harkar rayuwa ta sai da Allah ya ce in wata harka nake yi ko wace iri ce kamar a ce kilan siyasa kan zaɓa ita ta kai to sai ka yi ta wani Allah ya ce komi dai wa mahayai wa mamaki da kuma mutuwa ta ya zan tariskan akan wani Allah ya ke so lillahi rabbil alamin suna hannun Allah gidan jarikai Allah ya tsara min sai wanda yake so haka zan yi to kaga bauta kenan ta haɗa rayuwar ɗan adam gaba ɗai al-islamu huwa al-hayat shi musulunci shine rayuwar mutum gaba ɗaya da aka ba ka tarar da musulmi akwai sadda ba yake cikin wata rayuwar da ba musulmi yake ba duk inda ya samu kai ne yana na musulmi an gane ba ko ina ka ce kana musulmi Allah ya fi ɗan shek kishki malam kishki wani ɗalibi ya samu admission za je faransa ɗan misira ne sai zai ce mai ina son malam kaimin wasiya na samu admission za ni na turai in yo karatu faransa ya ce ni sunanka ya ce muhammadu ya ce to abinda an wasiya ta gare ka ka tahi muhammadu ka dawo muhammadu ka gane zo da haka muke son duk yaran mu duk inda ka tafi ka tafi abdullahi ka da abdullahi kakka ta yi ka da ka ta abdullahi ka samu admission an tura ka eh, abin nan america ko ina ka dawo mana da yan kunne da wando tsalam tsalam wai kai ka zuwa mutune da kaga mu baka amfane mu ba ka tafi muhammadu ka dawo muhammadu shi kenan don haka duk inda kake kana nan matsayinka na musulmi rabbukum shine ubangijin ku Allah zai khalaqakum wanda ya halice ku kullum Allah zai yi bayanin dalilin bauta masa sai ya kaba dalili da cewa shi yi halitta saboda ka san wanda kake bauta ma bisa ga cancanta ka bauta wanda ya halitta ka ai an gama Akwai ya karbo kamar ya karbo afa ta tazakkaru Allah ne ya halitta mu za ka sai ce ku budu rabbakum ku bauta wa ubangijin ku kala khalaqakum wanda ya halicce ku ai an sha'akum wa lam takunu shay'an shine Allah ya kaje ku ba ku zama komai ba wa khalaqal ladina min qablikum kuma Allah ma ba ku ba ma na gaba da ku Allah da ya halicce su la'allakum tattaquna kan ku kare kanku da azaba bi ibadatihi sababin bautar da kuka yi ma Allah ku kare kanku da iqaru azaba wannan shine abin da Qur'ani yake kira ko ni za a kiran ka sai an ba ka wurinsa abin da addalilin sa da sakamakon da za ka ba amma ta ɗahiyar na sufanci da ake cewa wai ina bauta Allah ba don tsoron wutarsa ba ba don neman aljannarsa ba wannan wata ainihin zurmawa na cikin Eh, abin nan kala na ainihin shubanci baya da kyau ka bauta wa Allah wanda ya ce ya yi maka tanadin aljanna kai dai Allah ya ce ka bauta mai don haka da don haka za ka bauta ma Allah ka samu za ka sakamako kuma za ka bauta wa Allah don kada ya sa ka wuta don ya ce wanda bai bauta ba ya sa shi wuta wannan ba kuma shirka ba ne kuma ba wani riya ba ne a wanda Allah ya ce ka yi ne zai Allah ya gane da mai وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته إقامه سوى وكتبوا كيما أن تكاركم كنت عذابا ولعلك الأصل للترجي إذا لعل عرش النار تنا نونا ترجي وفي كلامه تعالى بالتأكيد أنا فاتاني لعل نفاتا أما كما كان أن تقول لعلكم تتقون كنكم بوتا وأن كلمه توحيدي kuka bauta wa Allah ga dukkanin rayuwarku wanda ya ce ku to kun kada kanku da azaba Allah ba zai yi muku azaba ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima ni Allah zai yi da muku azaba in kun yi gode mai kuka yi mai da'a wanda ya sa dan ni Allah zai yi da azaba ba ku gode ma Allah ya jama'a الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض وصراط أنت يا أهل الشهداء جعل لكم الأرض فراشا أن لا يحل كامك أتى يستنياك كمشي جدا أي آه، بساط يفترش لكن مشي نتا وجه أكي شمك لا ما يتنزل فرارة أو الليونة إذا أتى أن لا يحل كامك إذا سيحل كامك دين دين دين ودام أمبان الحجاب na ghayatan fi salabati ba ta kai matuƙa ba da zamantowa mai tauri da tsauri da ƙarfi ba a yi ta kamar zuwa ba ita ƙasa ya zan ko ina sun cece Allah ya yi mana tsarin ta haka aw ko kuma da laushi kamar ƙasa fadama wadda da ka shiga dari da an yi ruwa sai kaga tana raba raba har kamar ta kada mutum sai Allah ya yi mana ƙasa yadda rufe in kana son ƙasa wadama ga inda za ka in kana son ƙasa mai tsauri duci da sauransu ga inda za ka amma Allah ya yi nuna tsarin ƙasa don mu amfana yadda za mu amfana da ita fala yumkinu istiqrar alaiha ya zan bai koyewa a zauna a kan ta'a. Allah ya tsara mana ita wadda za ta zammu wasama'a bina'an kuma Allah ya sanya sama tamkar gini ake kabila in kamar gina wadda aka gina ta fi ihkamihi bi ihkamihi a cikin kyautatar da tsarin sama Allah ya tsara ta da tanan tun da yi ta tana nan haka nan wata taɓa samun kan zarra ba an zala min as-sama'i ma Allah ya saukar da ruwa min as-sama'i daga giragizai min as-sahab da annahu bi as-sama'i domin kullu ma alaka fa huwa sama'u duk abin da ya kira ka to shi as-sama gare ba ma'an Allah ya saukar da ruwa fa akhraja bihi ya fitar da wannan ruwan min samara na nau'in itace daban-daban zai rizqalakum don arzikawa bare Allah ya yi muna ruwan sama munan kasa gaga mu da mangoro da kashu da mi ga suna ita kasa in kaje su kuma irin itacen su nasu daban suna da tin suna da zaitun wasu wurare suna da karkabin nan ga sunan ne itace daban-daban minas tabara na iya itace rizkan lakum ta'kuluna wa ta'alifuna bihi da waraku wanda kuna cin wannan kuma kuna kiyon dabbobin ku da wannan wannan iccen sai a je a taro na eh, bisashe ganyaye sababbin toho irin na gawo da sauran itacen da ake samun su su ci wala ta tsaru da zai Allah ne to sam kada ku sanya ma Allah kiyo shi shuraka a abokanan tarayya bil ibada shi Allah shi yayi wannan aiki shi gani da ma kawai sai mutum ya zo wani kawata mai cewa ya kai zakara ƙarƙashin tsaniya saboda ne tsaniya Allah ya yi ta shi ya halitta ta shi ya yi zakara shi ya yi ta kun bai ce a kai ma wani tsami wani zakara tsamiya ba to sai kawai a je a kai mai falafin abin da zai al'adar kada ku sanya ma Allah shi ne wannan abin da an kai wahala ke nan da bayan zai ara alhamdulillah ka fita ana waɗannan ba dole an yi ka je ce mai kogo kawai ka isko abubuwa an a'aje ko gari ko tuwani ko turare ko kaji ko menene ga suna a ne ku ji kamar magana ɗaya ce an taɓa yin haka ɗan ƙasar musan sanya ma Allah kiwo shi ke nan Allah ya ce kada musan ya ma Allah kiwo shi fala ta da alulin lahi an da da shuraka a fil ibada abokanin tarayya suke ibada wanda suna da yawa wasu ta wannan bangaren sun kabi suka yi tsaye-tsaye suka kafin da wasu kuma shehunne sun kabi suna bauta musu tamkai yadda suke bauta ba Allah ido ne wasu ne ga suna anwa'u shirki daban-daban wa antum ta'lamun alhali kuna sane da annahu khaliq Allah shine mahalicci don ba wanda ya halitta komai in ba Allah fala yaliqu an yakuna ilahan illa man yakhluqu ba ya kamata a ce ya zan abin bauta Allah in ba wanda yake halitta Allah kaɗai ke halitta amma man ya karɓo kamar na ya karɓo shin wanda yake halitta yana ɗaya da wanda baya halitta yau shi za ka je kana bauta aljini shi da halittarsa an kai yau shi za ka je kana bauta wasu dodanni da wasu tsaye-tsaye da wasu abubuwan da ake yi wasu a tudu wasu a ruwa wasu cikin wasu wurare ga suna abubuwa na bauta iri daban-daban wal'aya wallafi ƙablaha ala ce wannan ayar da wata ta gabace ta abbarata anil jusil awwali min kalmatu shahadati sun ba da ma'anar kalmar shahada jus'i kashi na warko wa la ilaha illallah shine tunda Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum har zuwa wannan ayar da Allah ya ba da dalilan bauta dai kama ana so ko kuma sun yi bayani ne cewa la ilaha illallah ba abin bautawa a duk duniya in ba Allah shi an ma'anar waɗannan ayoyi sun ba da ma'anar wannan cewa a kira mutane ga ma'anar la ilaha illallah wal juz'u shi ko kaso na biyu na kalmar shahada وهو محمد رسول الله فأبدر عنه الآية التالية يأتي آية تكيته إتلا تفاد فسر محمد رسول الله وهي قوله تعالى إذا تبقى الله تعالى يأتي وإن كنتم في ريب وإن كنتم

to yana daga cikin nau'ukan sihiri wanda Allah ya hana ko kuma ya haramta ko a ce sun ka kai nau'in kafurci kaji da sauran tehibce-tehibce an san shi abubuwa ne waɗanda ake yi na sakin hanya to sihiri ne sihiri kuma yi ne kafurci ne gaskata ta kafurci ne aikata shi kafurci ne amma yadda da sihiri yana tasiri bisa ga yarda Allah kuma wannan ita ce a da ahlus suna wal jamaa don haka sihiri yana iya kama wani yan an yi masa amma bisa ga kaddarawa Allah ya nuhi abin ya samu to amma wanda ya yi shi ya kafirta shi a an gano ko eh, Allah ya sauwa Allah ya sani to tambayar da an kace menene hukuncin ni ni a tambayar asali ko da hukuncin mutum da ya zama da da ya da ya aure eh shi din ne sihirin wanda ya yi mai kai kada ya aure ta in yayi wannan ya kafurta yin wannan saboda ai an za ana a je bakin kowa don garama a yi gina a sa wasu abubuwa bisa da kaddara wa Allah sai wannan abin ya yi tasiri to yin wannan kafurci ne don haka mutane su guji wannan baya da kyau Allah ya tsare amma kuma akwai abubuwa da ake cewa ana yi na addu'o'i da ma neman tsari ga irin waɗannan abubuwa duk da dai akwai wasu malaman da ke cewa shi sihirin ko an yi bai tasiri wala yuslimu sahibu haisu aka daga cikin magabata akwai imamu eh, wannan abu hanifa annu'man ibn sabit shi bai ma yarda da sihirin yana tasiri ba yace dan Allah ce wala yuslimu sahibu haisu aka kuma malamin malaman mu a shek a wata mamun gumi shi ma yana da irin wannan ra'ayin amma dai jumhur na ahlus sunna sun ta cewa ana iya wa mutum sihiri kuma ya samai bisa ga izinin Allah da da hukunci ne to amma yin sihirin da yarda da shi a aikata shi kafirci za ka musulmi su guji wannan duk yadda mutum ya yi ma ba daidai ba kada ka yi mai wannan irin

Thank you.